بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل التقوى لباس الصالحين والصلاة والسلام على خير البرية المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين babu ma a hallafi zamanin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama ka ihlalin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama qala hum umar radiyallahu anhu ma nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam babu ma a hallafi zamanin nabiyyi bai mai bayani akan wanda ya niyya zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ka ihlalin nabiyyi irin niyyar da Allah sallallahu alaihi wa sallama ya saboda bai san niyyar da Allah ya ba sai ko sai ciya niyya irin niyyar Allah qala hun umar radiyallahu anhuma abdullahi bin umar ya faɗi wannan shi ma ce ya jo shi annan nabi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama hadathna al-makki bin ibrahim an ibn jurayj qala ada'un qala jabir radiyallahu anhu amara nabi sallallahu alaihi wa wasallama aliya radiyallahu anhu wata manzon Allah ya hori aliyu Allah shaida da shi an yi qima ala ihramihi wa zakara qawl suraqata an yi qima watan shi aliyu abi ɗalibin shi doge shi tsaya shi tsaya ala ihramihi akan niyyar da yayi wa zakara sannan sai shi watan wannan jabiru ya ambaci kaula suraqata zancen suraqatu na malik ibn ju'shimin lokacin da ya kasance shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama watan yazo wajen haji da yazo wajen haji sai kasance daga cikin sahabbai ne sun yi wasu sun yi haji cikin sun yi umra fi mm, fi ashurul haji cikin watannin haji to sai kasance bayani da shi na zuwa wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce dukkanin ku wanda adda hadaya shi doge akan niyya tai wanda kuma kasance bai da hadaya walla ji alha umra sai sanya ta umra to cewa wanda bai da hadaya sai sanya ta umra sai sahabbai sun kai ta mamaki saboda ba su umra cikin alfusul hajji soja ahliya suna cewa umra cikin cikin watannin hajji babban laihina mai azami zunubi kina cikin mahi girman laihuka umra cikin alfusul hajji cikin watannin hajji to sai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu sahabbai ne su yi umra cikin ashirul hajji to lokacin da ya kasance aliyu na ibi ɗalibin radiyallahu anhu ya hito da yaman inda manzon Allah ya aika shi wajen amsar zakka lokacin da ya dawo sai aka ce manzon Allah ya hito ya bar madina ya yi maka wajen hajji sai bai san yadda manzon Allah ya ba lokacin da ya zo wajen miƙa ke na mutanen yaman shi ma sai ce a halaltu ka ihlalin nabi sallallahu alaihi wasallama na niyya irin niyyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to lokacin da ya zo sai dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tambaye shi me kai niyya bima halalta ala ci ahlaltu bima ahalla bihi nabi sallallahu alaihi wasallam na yi niyya irin niyya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi to shi na ce sai manzon Allah ya tabbatar da shi akan niyya ta yi to shi na ce watan amara nabi sallallahu alaihi wasallam aliyan radiyallahu anhu an yi ƙima ala ihramihi shi zamna akan niyyar da yayi irin ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa zakara ya ambaci kaulu suraqata zancin suraqata to shi kuma suraqatu da ya ga manzon Allah yayi haka sai ce ya rasulullahi watan a a umratuna hadhihi a umratuna umran mu watan fi amina cikin wannan shekarar mu haza wannan wannan cikin wannan shekara kawai koko da alil abadi umratuna umratuna fi amina haza umratuna watan umrar da mun kai fi amina cikin wannan shekarar mu haza wannan lil abadi har abada ne kala sai manzo Allah ce mishi na'am lil abadi watan cikin wannan shekara kawai umratuna fi amina hazihi ko umratuna fi amina haza shin umrar da mun kai cikin wannan shekara kawai take ya kasance sauran watanni sauran shekaru yin sun ka zo sai dai mai umra ba cikin watannin hajji ba ko ko dai mun samu mai ta umra mu cikin watannin hajji sai manzo Allah ce lil abadi to shi na ce wa zakara qawlu suraqata ya ya ambaci zance na wannan suraqatu na malakin da ushimin حدثنا الحسن بن علي الهلال الهذلي حدثنا عبد الصمد هو ابن عبد الوارث بن سعيد حدثنا حدثنا سليم بن قال سمعت ana kira ne maswan ana kira ne marwanu al-asfar ko kuma tamarwanu al-ahmar ana ce mahaihi ne haqanu an anas ibn malik radiyallahu anhu qala qadima ali radiyallahu anhu ali radiyallahu anhu yazo Allah nabi inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min al-yaman daga yaman fa qala ce bima ahlalta sai manzon Allah ce mata dumi kai niyya qala ce bima ahalla bihi nabi sallallahu alaihi wasallama na niyya irin niyyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama faƙala ce laula anna ma'i alhadaya ba don da ya kasance ina da hadaya ba shi mazu Allah ce haka laula anna ma'i alhadaya ba don da ina da hadaya ba la halaltu da na warware niyyar da ni ta haji to na riga na taho da hadaya saboda mi wata hatta lugar hadaya muhallahu ita hadaya in ka riga ka riko ta ko ta wajibi ko ta tadawu'i shikenan baka hita daga cikin halaccinka sai hadaya ta kai wurin yankanta yace to ba don haka nan ba laula anna ma'i alhadaya ba don da ya kasance ina da hadaya ba la halaltu ni ma da na warware niyya ta wadda ni yi watan ta hajji in maishe ta umra abin da ya samu zon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wannan yan mai da niyya yan mai da niyya sahabbai wanda ba su da hadaya yan shi ta umra saboda in kana riga ka riko hadayarka to nan ba za ka samu halarci ba sai hadaya ta kai wurin yanka to amma kuma su jahiliya sun kasance suna ganin babban laihina yin umra cikin watannin hajji to bisa ga wannan na sai zo Allah ce masa habbai cikin ku akwai wanda bai da hadaya suka ce da wani da wani da wani bai da sai kasance ko da an ba daga mazon Allah sallallahu alaihi wasallam sai alhasan ubaydullah ya da hadaya amma duk saura ba su da hadaya tace to kowa shi mai da niyya ta ta haji shi mai shi mai shi ta umra don a saba ma jahiliya sai sun kai ta mamaki ga ana umra cikin watannin haji ga ana umra cikin watannin haji to shi buhari abin da ta ce babu ma ahalla fi zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam ka ihlalin nabi sallallahu alaihi wasallam babi mai bayani akan ma halafi zamanin nabiyyi wanda ya niya zamanin manzo Allah ka ihlalin nabiyyi irin ne banzo Allah sallallahu alaihi wasallam watan zamanin nabiyyi don hakan ga da malikun asin da shafi sun fita akan cewa watan niyya ba ta tahuwa mubhama in dai zaka niyya sai ka ce kayan niyya haji ko kuma kayan niyya umra amma baka cewa watan baka cewa watan waytun nusuka wa haramtu bi halallahi ta'ala azza wa jalla ko nawaitu nusuka wa haramtu bi halallahi ta'ala azza wa jalla ko kuma watan nawaitu duhula fi abal uh, haji ko kuma watan nawaitu duhula fi nusuki ba za ka yi wannan ba sai ka ayyana niyyar da ka yi don hakan ga shi buhari kenan shi ma ta akan cewa lalle haƙiƙa ayyana niyya wajibi na shi malikun na asar radiyallahu anhu sun ta akan cewa watan bayyana niyya wajibi na saboda manzo Allah shi cewa innamal amalu binniyati wa innamal likulli imanawa innamal amalu binniyati ashe kenan duk aikin da zaka sai mai niyya to wanda zai niyya wanda zai umra ko zai haji sai ya niyya amma abin da sace kai fi zamanin nabi babi mai bayani akan wanda ya niyya zamanin nabi zamanin manzon Allah dan shigo wannan yake mun ta zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ashe susiya ce bayan wannan ijma'in malumma ya kullu akan cewa in zaka haji ko zaka umra sai kai ne abin zakai to shi na ce <clears throat> manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce laula annama yi alhadaya ba zan da kasance ina da hadaya ba la ahlatu da na walwale niyata shikenan sai in jiwa hajji na in mai shi umra in mai shi umra shikenan sai in hita daga ainihin umra da ni in kare in sanya tuwahi na in sa turare in ina bukatar saduwa da iyali na in sa da iyali na bayan wannan ira ta ku zo sannan in hita in yi hajji wa zada muhammadu ibn bakr muhammadu ibn ya kara yace anan jurejin daga ibn jurejin kenan an ada'in an yin an jabirin qala lahu biyu sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya ce ma aliyu bima ahlalta ya aliyu abinda aziyada nan ci abinda ce mishi watan a ahlalta da mi kai niyya fa qala bima ahlalta bai ce ya aliyu ba amma ga wannan riwaya ta Muhammadu Bakarin yace nuna Jirejin daga Abdullahi Jirejin shi kuma ibn jurayj ya jawo daga dawusu dawusu shi kuma daga jabiru na abdullahi qala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah ce mishi bima ahlata ya aliyu da mi kai niya ya aliyu qala ce bima ahalla bihi an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama. na yi niya da abinda manzo Allah sallallahu alaihi wa ya yi niya da shi qala ce to fa ahadi ka gargado hadayarka wankus haraman kama kunta ka zauna bisa ga haramcinka tamkawo da haki ashe kenan ka ga nan ga bisa ga wannan tunda yace na niyya da abinda manzon Allah ya niyya to mi manzon Allah ya niyya manzon Allah Ibrahim yayi niyya ko ko dai kirani yayi niyya wasu maluma sun ce manzon Allah kirani yayi niyya wasu maluma sun ce Ibrahim manzon Allah ya niyya wasu maluma sun ce da mutu yayi niyya bayani dai na zuwa <clears throat> hmm? kama anta wa mukus haraman kama anta ka zamo watan haraman watan ainihin kana mai niyyarka can wanda kai yi niyyar nan taka ka ce kayan niyya irin niyyar da manzon Allah ya to tunda kana da kana da hadaya ai manzon Allah na da hadaya don haka ce da ba don da ya kasance ina da hadaya ba da na walwale hajji na in mace shi umra amma tunda kai ma kana da hadayarka ka tsaya daidai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya wankus harama kama anta haka yayin da abu musa al-ash'ari shi ma da yazo ce na niyya irin niyyar da kai yace kana da hadaya ce bai da hadaya yace to shikenan ka kai umra kaga shi saboda bai da hadaya ce eh umra wa da sauran sahabbai suka yi حدثنا محمد بن يوسف هو الفريابي حدثنا سفيان هو الثوري عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن ابي موسى رضي الله عنه عن عن ابي موسى رضي الله عنه قال ba annabi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya aika ni ila qaumin zuwa ga zuwa ga wasu mutane ga wata riwaya ba asan nabiyu ila qaumi manzon Allah ya aika ni zuwa ga mutane bil yaman can yaman waji'tu nizo fa iza bil badahai fa iza wa huwa ko da ne zo manzon Allah bil shi shina inda ake kira ha'u watan nan muhasab kenan fa qala ce ma ahlalta da me kai niyya Abu Musa da cin ka hito da Yaman to da ni da me kai niyya tunda ka ji nayi wajen haji niyya me kai qultu ni ce ka ihlalin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama Na yi niyya irin niyyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama qala ce halma aka min hadiya kana da hadiya ko tuni ce laban da hadiya ko amare ni ya kore ni ko duki ni tsafi rubete ga daki wa bis safa wal marwati ni yi safa da marwa summa sa'anna amara ni ya kore ni fa halatu ni ɗebe tuwahi na da su kamar sauran sahabbai suka yi ni ni samu tahalluli ina iya takin iyali na ina iya sa turare ina abin da ya kama da hakan nan fa ataytu imra'atan ni zo inda wata mata min kaumi watan cikin mutane na watan wanda kasance tana cikin watan mutane banu a wannan abu isa al-ashari me gaba wa mashadanni ta shace mini ta shace mini kaina au ko kuma kan ga salar da ta wanke min kaina ta shace min kaina da mashaci ko kuma tan ta wanke min kaina da ruwa bayan ta wanke min kaina da ruwa ta shace kan to wannan an ce wata mata ce uwar shi ko kuma wata mata ce wadda kasance daga cikin ainihin mutane ne mutanen Abu Musa al-Ash'ari watan daga cikin su ne amma tsohuwa ce wadda kasance ta wuce haddi na shawa ko kuma ya kwashi ce ta zumunta faqadima Umaru to da ya da labarin wannan shi to ana nan haka nan ni dai ga da ni manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na zo da niyya irin niyyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah ce kana da hadaya ni ce ban da hadaya sai ce don hakan ka sanya hajjin ka mai sai umra sai nin mai sai umra ashe kenan kaga da niyyar mai hito da niyyar haji ya hito haji ne ya tashi daga haji ya koma umra ya samu takallu ya samu takallili don haka ashe kenan kaga yayi fasul hajji bil umrati ya warware haji ne da umra to sai kasance ni ci gaba da fatawa akan haka ina mutane fatawa akan hakan ga idan kai yoni ya haji ka taho da baya ka ka hison ka kamai shi umra ka samu kamai suwa umra to shikenan faqadim umar sai Umar ya zo ce to ina nan ina ba da fatawa har lokacin Abubakar ina ba da wannan fatawa har lokacin halifanci na Umar ina ba da wannan fatawa faqadim Umar radiyallahu anhu sai Umar ya zo haji da zo haji fa ce watan ya kai Abu ya kai Abu Musa al-Ash'ari mun kasance muna ba da fatawa kana ba da fatawa saɓanin tamu mu muna cewa wa tambayewa wanda yiwo niyya hajji ko niyya umra shi warware shi in ka riga ka yiwo niyya hajji to zaka ci gaba ka kare hajjin ka in kuma ka riga ka niyya umra ba zaka juya ta kamar shi ta hajji ba zaka ci gaba da umra ka ka kare ta yace amma kuma kai gashi kana faɗin saɓanin hakan ga fa qala sai da ce to ni kan kaji abinda mazo Allah ta ni to fa qala sai sai shi Umar bin Hadabi radiyallahu anhu yace inna khuzbi kitabillahi ya kai abun musa al-ash'ari in mun kai riko da qur'anin Allah fa innahu na shina horon mu bitta tamami da cikawa qala ta'ala Allah shina cewa wa atimul hajj wal umrata lillahi wa atimul hajja ku cika hajji ku in kun kai niyyar hajji to ku cika shi lillahi saboda Allah wal umrata in kun wani niyyar umra ku cika ta saboda Allah kaga ashe kenan wanda ya riga yo niyyar hajji bai zakwa shi kalbi ne shi mai sai umra wanda ya niyyar umra bai kalbi ta shi mai shi ta hajji kamar wanda ya fahimta cikin qur'ani sannan kuma wa inna hu bi sunnati nabiyyi sallallahu alaihi wasallam in kuma in kuma mun kai ƙoƙarin sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da manzon Allah aikata fa innahu lam yahilla hatta nahar al hadaya fa innahu haqiqata shi manzon Allah lam yahilla bai yi inqilabi ga niyyar da yau ba ta haji hatta nahar al hadaya hayi soki hadaya tai to ashe kenan kaga kitaban wa sunnatan wadda haka basuwa ta sa'a ma kitaban ta sa a masunnatan ashe kenan kenan ilabi juyar da umra a mai sheka hajji don mi don mi za a juya hajji a mai sai umra wannan manzon Allah ya don hisaba ma don hisaba ma ahlul kitabi ko kuma don hisaba ma ahlul jahiliya saboda mi su suna cewa lalle haƙiƙa watan umra cikin watannin hajji babban lahina to don hisaba musu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wannan ashe kenan shi kenan wannan ya riga ya wuce tunda wannan ya riga ya wuce ashe shikenan duk wanda ya niyya haji zai doge da haji ne wa atimul hajja lillahi wanda ya niyya umra zai doge da umra tai wa atimul umrata lillahi sannan kuma ga aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu qaulin nabi babu qaulin Allah ta'ala bai mai bayani akan zance Allah ta'ala da haka alhajju ashhurun ma'lumatun alhajju watan haji watan waqtu ashhurin lokaci na na watanni ma'lumatun sanannu faman farad fihin alhajja duk wanda ya niyya haji cikin su fala da fasa babu saduwa da iyali ko wala da fasa babu magana wanda ya kasance magana ce ta saduwa da iyali ba a saduwa da iyali ce a cikin rafas sannan ko magana da iyali magana wanda ya kasance ta shahi jima'i cikin mutane ba za a yi ba baka cewa in mun haƙari haji zan sadu da ki in mun haƙari umra za mu sadu ba za ka ce ma iyalinka hakan gaba in kai hakan kai rafas saboda ka tunatar da su wani aiki wanda ya kasance an ka halicci rayuwa da sun aikata shi ɗabi'a ta ɗan adam namiji da mace in sun ka haɗu suna son lallai haƙiƙa haɗuwar nan ta yi kyawu tsakanin su to don haka ashe kenan wanda bai zo da iyali ne ba ka ta san da hankali don haka an ka ce wala rafasa lokacin da kai niyyar haji ba za ka sadu da iyalinka ba ba za ka yi magana akan wanda kasance magana ta shafi saduwa da iyali ba sannan kuma wala fusuka babu fusukul kalami babu aikata ayyukan sabo cikin ashurul hajji babu aikata ayyukan sabo watan cikin cikin abin nan cikin haramin hajji cikin watannin hajji ba za a aikata ayyukan sabo ba haka nan kuma wanda ya gaya niyyar hajji kuma ba zai yi farauta ba ba zai kashe wata dabba ba ba zai yi wani abu wanda ya kasance an haramta mai cikin harami ba wala fusuka wasu maluma sun kace a wala fusuka wala tibaba wanda ya riga hajji ba zai zage zage ba babu zage zage cikin niyyar hajji wanda ya riga ya haji ba zai zage zage ba wala rafasa wala fusuka wala jidala fil haji wanda kuma ya riga ya haji ba zai yi jayayya ba zai gaddama da dan uwa ne ba shi husata shi in ka riga ka ya haji ka kai gaddama da dan uwanka kai ga husata shi shi kai ga hasala da kai har shi kasance maganar nan ta jawo zage zage ko ta jawo ba juna baya don haka ga an kace duk wanda ya niyyar haji wala rafasa an san babu abin da rayuwa ke so kamar Allah misali in ta hadu da abokiyar zamanta wadda kasance mata ce ta aure wadda kasance halaliya ce a sadu to sadu da ya kasance an halatta tsakanin mata da miji aka ce lokacin da an ka riga an ka hajji wala fasa wala fusuka sannan babu zage-zage babu na aikin da fasikanci wala da fil hajji sannan kuma watan babu gardama cikin hajji wa ma tab'alu min khairin ya'lamu Allah duk abin da kun ka aikata na alkhairi Allah ya san shi fa tazawwadu ku nemi guzuri fa inna khairaz zadi haqiqa mahihicin guzuri wata attaqwa jin tsoron Allah fattaquni ya ulul albabi ku ji tsoro na kuma abuta hankula to bayan wannan kuma wata sai ce mi yas'alunaka an al-ahillati suna tambaye ka akan watanni qul hiya mawaqitu lin-nasi watan su sahabbai suna tambaye kashi menene uhaimi ma hikima watanni watanni suna hituwa yan ƙanana su kama girma su kama girma su kama girma kuma bayan haka nan su kama rigewa su kama rigewa su kama rigewa har su koma yan ƙanana mista ba su hituwa tamko da rana ta hito babu kuma su haɗe manyan su sai Allah ce watan yatsalunaka anil ahillati suna tambaye ka akan watanni qul hiya ta linnati kace su watanni mawaqitu to quttana linnati na mutane lokaci na idan kana bayan mutum bashi ya ce wata kaza an san gwagwadon abin da za ka biya kai bashi in ya kasance ko mace na cikin idda an san gwagwadon idda ta watanni in ya kasance mace in ya kasance kana kididdiga wani abu da kai da wani an san gwagwadon kididdiga duk dai mu'amalar da an hakulla ana ƙulla ta da watanni ba da rana ba wata kaza kwana kaza yini kaza duk wannan dai shina faruwa daga watanni har akai ga cewa to wani har ka san sati guda ne baka ya kare har an kai sati biyu sati uku sun kare har an kai wata guda kaga in babu wannan kenan abin bai da iyaka dan ita rana kullun hituwa take kullun haduwa take kuma kullun gudata yas'alunaka an al-ahillati suna tambaya ka akan hukuncin watanni kulka ce hiya mawaqitu lin-nasi su watanni watan an iyakance su lillahi saboda mutane wa quttane na mutane wal hajji sannan kuma watan da haji yas'alunaka an al-ahillati qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajji wa qala ibn radiyallahu anhuma abdullahi ibn umar ce radiyallahu anhuma ashhurul hajji watannin hajji shawwalun watan shawwal wa zulqadati da zulqida wa asharun min zulhijjati da goma daga zulhajji wa qala ibn abbas radiyallahu anhuma abdullahi ibn abbas yace min sunnati akwai daga cikin abin da shari'a ta shar'anta Allah ya hurma bil hajji illa fi ashhurul hajji kai shi niyya da hajji sai cikin watannin hajji watan ba za a niyya da hajji ba sai cikin watannin hajji to menene hukuncin wanda ya niyya da hajji ba cikin watannin hajji ba shi dai Abdullahi ibn Abbas abin da yace mina sunnati wa mina shari'ati akwai abin da shari'a ta shir'anta Allah yuhurma bil hajji kada shi niyya hajji illa fi ashurul hajji sai cikin watannin hajji saboda mai Allah subhanahu ta'ala shina cewa wa man faradihin hajja duk wanda ya niyya hajji cikin su wala rafasa wala fusuqa wala jadala bil hajji to wannan kauli na Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu ya ta akan cewa watan ba za a yi niyya ba saboda mai su watannin hajji watan mawaƙi na amma waɗanda ya kasance na lokaci ba tu zamaniya ba akwai almiƙatu zamani akwai almiƙatu mukani to shi miƙaci zamani ana niyya gabani ne ko ba a niyya gabani ne to wannan abdullahi na abbasan ya ce ba shi kamata ga kowane mutum shi niyya hajji sai cikin watannin hajji ya ce riƙar da ta'ala fa man fi fihin hajja duk wanda ya niyya hajji cikin su ko wanda an ka farla ko wanda farlanta maka ne hajji cikin su to wala da fasa wala fusuka wala jidal fil hajji to bisa ga wannan na watan wannan shi akalu na Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu shafi radiyallahu anhu da shi da Abu Saurin sun ka ce duk wanda ya yi niyya hajji ba cikin watannin hajji ba hajji ne bai kullu hajji ba sai dai zai juya shi koma umra wala yan aqidu hajjan walakinahu yan aqidu umratan duk wanda ya kasance yayi ne haji ba cikin watannin haji ba to haji ne ba zai kullu haji ba zai juya shi koma umra wannan shi a kaudin shafi'i da shi da Abu Sa'id radiyallahu anhu sannan kuma wannan cewa zai juya shi koma umra shi a kaudin na Abu Abi Rabahin watan da shi da Dawud sun kai tana sannan kuma wabihi da wannan na watan shafi'i wabihi qala shafi'i wannan kuma da shi shafi'i ta radiyallahu anhu bayan shafi'i radiyallahu anhu da Ahmad ibn Hanbal bayan Ahmad ibn da ya sako ibn Rahawayhi dukkanin husunta akan cewa watan idan mutum ya kulla hajji cikin watanni wanda kasance ba na hajji ba to hajji ne zai juya shi koma umra dan ita umra ana ta dukkanin cikin watanni na shekara amma shi hajji sai wannan watannin da anka kiddiga wanda anka ce alhajju ashhurul ma'lumatun bisa gare su na za to bisa ga wannan wanda yi niyya hajji ba cikin watannin hajji ba shafi radiyallahu anhu yace zai juya shi kuma umra kuma wannan shi kauli na Abu Saurin shi kauli na Dawud Abi Rabahin shi kauli na Abu kai Kaisan radiyallahu anhu to amma wasu daga cikin maluma kamar irin su Ibrahim Nahi sun ka ce wanda yayi niyya hajji ba cikin watannin hajji ba lazimahu hajji ya lazimce shi hajji ya lazimce shi wannan kauli na Ibrahim na Ha'i radiyallahu anhu kuma bisa gare shi na Malikun aka radiyallahu anhu ya tahi bisa gare shi na wasu daga cikin maluma sun kace akan cewa hajji ne ya kullu sai dai Imam Malik radiyallahu anhu ya ce maka ruhi na mutun shi niyya hajji ba cikin watannin hajji ba an so in zaina shi ne cikin watannin hajji wannan sun kace to in an kace kenan a niyya hajji ba cikin watannin hajji ba a ashe kenan ci watannin hajji ba fa'ida ciki ne cewa alhajju ashurun ma'lumatun babu wata fa'ida da za a samu ciki ne kenan wa sun ka ta akan wannan su ne su Ahmadu bin Hanbal radiyallahu anhu sun ka ce ashe kenan watan yin niyyar haji niyyatul haji qabla ashhurihi yin niyya haji gabanin watanni ne watan kasalati qabla duhuli waqtiha tamkayyan sallah na gabanin shigar lokacinta ashe kenan kaga tunda duk waqtuna wuqutuna aka magana duk wanda ya niyya haji gabanin watanni ne tamkayyan sallah na gabanin shigar lokacinta sai maluma sun kace wa sun kace ana yi kamar su maliku an radiyallahu anhu da su da ibrahim na da radiyallahu anhu sun kace to abin da yasa an kace ana yi nan da an kace alhajju ashurun ma'lumatun wannan to sai a ce Allah yi Allah ya yarwanta mutane shi yesu shishe su daga cikin kokonci saboda me an kace nan ga yas'alunaka anil ahillati qul hiya muwaqitu lin-nasi wal hajji al-ahilla dukkanin su kenan qul hiya muwaqitu lin-nasi wal hajji da sun shige ciki ashe kenan kaga can an hukunta to cikin wani wata zaka niyya sai an kace to alhajju ashhurun ma'lumatun faman farda fihin alhajja wala rafasa wala fusuq wala jidal fil hajji don haka ashe kenan kaga shi da bambanci da yin sallah gabanin lokacinta yin niyya hajji gabanin watanni ne ya bambanta da yin sallah gabanin lokacinta to bisa ga wannan na maluma sun kace to shi dai hajji in ya kullu gabanin shigar lokaci to zai kullu bisa ga wannan maluma sabanin sun ha gabata to sai an ce to shi ko niyya gabanin miƙati shi ko hukunci ne wanda niyya gabanin miƙati wasu maluma sun ta akan cewa ba a niyya gabanin miƙati sai wurin miƙati aka niyya tamko da an kace ba a niyya gabanin ashurul haji, wa sun kace akan cewa ba a yi sun kace idan aka yi haji ya kullu ko bai kullu ba sun kace haji ya kullu amma in mutun ya haka ne ya sa a musunna mazo sallallahu alaihi wasallama shafi'i a malikun asma radiyallahu anhu ya ta akan cewa makruhi na yin niyya gabanin miƙati sai a iso wurin miƙaci suna eliya sai ni to a ba a niya gabanin miƙaci sai an zo daidai miƙaci suna eliya yin niya gabanin miƙaci wasu maluma suka ce kamar yin niya na ƙabla arshura hajji gabanin ne hajji sai mi wakalu na abbasin ko wakalu na abbasin radiyallahu ma min sunnati Allah yuhrimu بالحج hajji illa أشهر الحج hajji wa رضي Usman عنه anhu Usman afana ya karhanta an من hurma min كرمانا أن kirmana an حج hurma mai من haji shine haji min hurasana daga daga إيران daga abin nan daga Iran ba a niyya haji daga Iran wanda masu hituwa cikin cikin hurasana ba za su niyya haji da can ba sun yi niyya haji gabanin miƙati amma ce maka na, wa kare ha usmanu radiyallahu anhu an yi hudima min hurata na aukir mana hadithna muhammadu ibn bashar qala hadithna abubakar al-hanafi hadithna alahunu hadithna alahunu humaydin samitu al-qasim anna muhammadin an aisha radiyallahu anha qalat harajna ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallama mai hito tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fi ashurul hajji cikin watannin hajji wal layalil hajji cikin watan kuma daren hajji wa hurumil hajji sannan kuma watan cikin ababa masu alhurma na hajji fa mun munkasab kabi sarfa inda ake kira sarfa fa qalat qalat tace fa haraja ila ashabihi mazu Allah to cikin sahabbai ne fa qalat ce mallan yakun minkum ma'ahu hadayun duk wanda ya kasance bai da hadaya ba duk wanda ya kasance bai da hadaya fa habba an yaj'alaha umratan yaso sanya ainihin ibada ta umra falle ƙarshe aikata wa man kana ma'ahu alhadi wanda ya kasance shi na da hadaya wa man kana ma'ahu alhadi wanda ya kasance shi na da hadaya fala kashe ju yadda hajji ne shi mai sai umra saboda miya da gari hadaya Allah subhanahu wataala shi na cewa watan summa summa mahilluha ila baiti atiki ko summa mahilluha ila baiti atiki don hakan kashe yadda shi mai da hajji ne umra wa man kana ma'ahu alhadi wanda adda hadaya fala kashi yadda haji ne shi mai sai umra kala tace fal ahizu bi cikin mu akwai wanda ya riko da umra wa tarikul ha akwai wanda ta mai ashabihi daga cikin sahabbai ne kala tace fa amma rasulullahi sallallahu alaihi wasallama amma manzo Allah wa rijalun da usman da mai ashabihi daga cikin sahabbai ne fakanu sun kasance ahala quwwatin ma'abuta karhi na suna da hadayarsu wa kana ma'ahum al sun kasance suna da hadaya falam ya kadiru alal umrati su kan ba samu ikon yin umra ba saboda sun zo da hadaya qala tace da hala alayya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah shigo inda nake wa ana abki ina kuka fa qala ce ma wuke ki me yasa ki kuka ya hanta ko yake wannan kotu nace sami'tu na ji magana kali ashabika ga sahabbanka mi agaba fa mun itul umrata ni kuma an ka hana mini yin umra saboda na kasance ina cikin wani sha'ani kala ce ma sha'anuki menene sha'aninki ko tuni ce la usalli bani sallah ina da haila kenan kala ce fala ya diruki wannan halaki ba za ta bakanta miki ba za ta shuta miki ba Halaki ba za ta shuta miki ba inna ma anti imra'atun ke mace kike min banati adama da cikin ɗayan adam inna ma anti imra'atun ke mace kike fa min banati adam cikin ɗayan adam kataballahu alayki ma kataballahunna Allah ya wajabta miki abin da ya wajabta musu watan haila wajibi ta gare ku sai kun yi ta Allah ya riga ya halice ta gare ki tamkai da halice ki tamkai da halice haila ga sauran dukkan wata bunu adama mata irin ki ko ku ne ke kasance fi hajji take cikin hajjin ki fa atallahu ana tsammanin Allah an yi ki ha an ki ha ko an ki ha fa atallahu ana tsammanin Allah an ki ha watan da ishba'i ga kasara ta kafu a yi shi ba'i a gama shi da ya an ki ha ko an ki ha ga wata riwaya ana tsammanin Allah subhanahu wataala shi azzaka shi azzata ki da yin umra qala tace fa harjina mun hita, fi hi ga haji ne hatta kadimna mina han mun ka zo mina fada hatu ni samu tsarki bayan an riga wata da yace ki hankuri ki ci gaba da hajjin ki yana yiwa Allah shi azzata ki da ke umra din tace da muka hito muka zo wannan ya faru watan haida ta zo mata uku ga watan zulhajji haila ta ɗauke mata watan bayan an taso daga arfa bayan tashi arfa an zo mina an bayan tashi arfa an zo mina su a sallah kenan haila ta ɗauke mata a kenan kaga ta kwana bakwai da haila to shi na ce ƙala ta ce ƙala ta ce fara jina muka hita fi hajjati ga hajjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hatta qadimna minan har mun ka zo mina fada harutu nis a fada harutu samu tsarki sun masa anna harutu ni hita min mina daga mina fa afaltu bil baiti fa afaltu bil baiti ne ta yi dawafin ifala ga daki ashe kenan kaga lokacin da haila ta doke mata ta doge da hajjin ta kenan da haila ta doke mata ta zo ta yi tsayin arfa da haila bayan ta arfa da haila aka dawo mu zai fitina da haila aka waye gari min haila ta doke mata tattahe ta yi jiha bayan ta yi jiha ta ta yi dawafin nan ta yi dawafin ifala kenan kaga ta riga ta doke ko to shi ne tace fa afaltu bil baiti ni yi dawafi ga ɗakin ƙaba kala tace sun masa annan halattu ma'ahu ni ta tare da manzon Allah fin na faril ahari watan ga hita ta ƙarshe da muka dawo bayan na tahi na ya jifa na bayan na ya jifa na tahi na ya dawafi ifala na dawo tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muna nan mina wata aka waye gari muka jefa aka sake wayo gari muka jefa aka sake wayo gari muka jefa abinda sun kai kenan manzon Allah tahiri yayi tace har ya kasance fa harajtu ma'ahu Ni hito tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fin nafaril ahari cikin jama'a wanda ke hita karshe wato kenan masu tahiri wa man ta'ajjala fi yawmaini fala isma alaihi wa man ta'ara fala isma alaihi ashe kenan manzon Allah tahiri yayi tace ni hito cikin jama'a na karshe hatta nazalal muhasaba har manzo Allah ya sauka muhassab wa nazalna ma'ahu mun ka sauka tare da shi fa da ya kira Abdurrahman ibn Abi Bakr fa qala ce uhruj bi uhtika ka hito da uwarka min al-harami daga harami fata hillu bi umratin tayniya umra summa sa'annan watan abraga ko summa abraga sannan ku kare umra ku umra ku kare idan ku kare umra summa sa'ata summa sa'annan itiya ku na ku zo nan ga za ku same ni nan ga amin nan muhassab ku tahi ku umra tare da ƴan uwarka in kun kai in kun ku umra tare da kun haƙari za ku sami da nan muhassab fa inni ma ina jiran ku hatta ta tiyani har ku zo mini qala tace fa na mun ka hita hatta idza faragatu hannu zo ni umra ni ƙare wa faragatu min dawafi Ko bayan na ƙara umra ni tahini dawafin ifala ni dawafin guda ni ƙare bayan na umra na ƙare wata hatta idza faragatu ni ƙare umra ta bayan na ƙare umra fa faragatu min dawafi ni dawafin ifala ni ƙare sun masu annan ji ito tuhuma zo Allah bisa hara ko da ne zo wata hajji ya yi dibatun da suwa hita ta hita ya aiki ta dawo sai da dare faƙala ce hal fargatun kun ƙare faƙotun ce na an mun ƙare fa'a zana bin rahili sannan mazo Allah ba da dama a tashi fi asabihi cikin sahabbai ne zuwa madina farta halan nasu mutane sun ka tashi famma da manzon Allah ya wuce mutawajjihan ila madina ya wuce shine huskantar madina sallallahu alaihi wasallama daira can da ce la yadiruki ba zai cuta miki ba to menene daira yace daira min dara yadiru dairan daga kenan ba a yabi ubai'an dara yadiru dairan ba a yabi ubai'an wai kalu ana cewa kuma la la nara yaduru dauran min babi qala yaqulu qawlan wa darra yadurru darran min babi sabba yasubbu sabban babu tamattu'i wal ikrani wal ibradi alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah